mu da dai da manufa ne mai kyau to muna goyon baya in ko da manufa ne don su ma su gyara lalitar su tsakanin su da gwamnati su ja wani abu ko makamancin haka to ba ma goyon baya kungiyar kwadago sun saba yin irin wannan a shekara ta 2021 an ga yadda suka yi ta yi a jihar Kaduna wanda wasu ma suke maganan cewar kare muradun aljihunsu suke to ni ina ganin wannan kawai abu ne daidai kila suka fito a matsayinsu na waɗanda suke magana da yawun ma'aikatan Najeriya kada a ce ba su yi wani abu ba ita wannan zanga-zanga da ake ta kungiyar 'yan kwadago idan dai har ana yin ta ne domin gwamnati ta saurari bayan allah su samu sauƙin wannan rayuwa da ake ciki ta cire subsidi na mai to abu ne mai kyau ina goyon baya sakamakon wahalhalu da ake ciki kama daga na hauhawar farashin abubuwa da na wahala wajen transportation duk waɗannan abubuwan abin dubawa ne waɗanda dole gaskiya inda an yi ne don a samu maslaha mutane su samu sauƙi ina goyon baya su amma idan kamar yadda wasu lokuta na baya ake ji da gani idan su kamar shugabanni na kwadagon suna yi ne don wani ra'ayi nasu don cimma wata matsaya tasu suke yin wannan abu to ba da ni ba gaskiya sakamakon sanin gaibu dai sai Allah mu da yan dai da manufa ne mai kyau to muna goyon baya in ko da manufa ne don su ma su gyara lalitar su tsakanin su da gwamnati su ja wani abu ko makamancin haka to ba ma goyon baya mu dai fatan mu kawai di inda talaka zai samu sauki ya samu rangon ya samu rahama a wajen shugabanni ni bana tunanin akwai wani sabon abu da zai fito kungiyar kwadago sun saba yin irin wannan a shekara ta 2021 an ga yadda suka yi ta yi a jihar Kaduna wanda wasu ma suke maganan cewar kare muradun aljihunsu suke to ni ina ganin wannan kawai abu ne daidai kila suka fito a matsayinsu na waɗanda suke magana da yawun ma'aikatan najeriya kada a ce ba su yi wani abu ba amma duk wannan babatu da zanga-zanga da suke ni ba na tunanin akwai wani sabon abu da ya wuce kawai a zauna a teburin shawara. To gaskiya wannan zanga-zanga da kungiyar kwadago ta kasar NLC ta shirya sakamakon matsin rayuwa da al'ummar ƙasa suke ciki wanda hakan ya yana da nasaba da janye tallafin man fetur da shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya yi za a iya cewa abu ne mai kyau idan har zai haifar da ɗa mai ido saboda ƙungiyoyi irin wa'annan na ƙwadago tuc nlc da kuma ƙungiyoyin kishin al'umma al'umma da dama suna zargin su su ma suna zama ɗan amshin shata na gwamnati a wani lokacin za a zo a ce muku za a yi zanga-zanga ana abu ne saboda talaka a gefe guda kuma za ki ga cewar ba saboda talakan suke ba su ma suna yi ne saboda su gyara su ko kuma su gyara miyar su daga lokacin da ita gwamnatin taliya ta ja su gefe ta tattauna da su ba a san abin da ta yi musu ba ko wasu abubuwa sai ki ji sun yi shiru kuma shi talaka abin da yake kokawa a kai ba a kawo masa sauƙinsa ba a ƙarshe. magana game da zanga-zangan da ake yi na cire tallafin man fetur a najeriya wanda nlc a yi shi a faɗin najeriya ba ɗaya sai ina ga kamar wannan ni ba wani amfani ba ne gare mu mun mazauna najeriya don a koda yaushe koda sun bayar da cewa a yi zanga-zanga don gwamnati ta duba a samu saukin wani abu, sai ki ga duk lokacin da aka yi zanga zanga ba a samun wani alfanu game da zanga-zanga Sosai sai na ga kamar wannan zanga zanga din suna yi ne don kansu ba wai don mu mazauna najeriya ba muna kira ga kungiyar kwadago ta koma kan teburin sulhu da gwamnati a zauna tattauna a fahimci juna dukkan bangarori biyu ba lallai ne su samu yadda suke so ba amma a gaskiya fi sabilillahi jama'a suna cikin mawuyacin hali kamata yi kafin a cire tallafin gwamnati ta yi shirye-shiryen menene za ta yi domin rage raɗin halin da jama'a suke samun kansu a ciki duk da muna goyon bayan a janye tallafi domin ba don komai ba wasu gurɓatattun jami'an gwamnati da kuma 'yan kasuwa ne suka haɗa kai ake ta satar dukiyar ƙasa sauran kuma miliyoyin al'umma suna nan suna cikin mawuyacin hali a gaya mana me za a yi da kuɗin yanzu a bar maganan turanci dalla-dalla yadda za a samu talaka muna so ne mu gan shi a kasuwa mu gan shi a kan titi mu gan shi a gidaje a ina a eh, wutar lantarki duka mu gani mu san cewa an cire subsidy kuma muna jin daɗin shi kar ya zama da situation ya zama ɗaya kuma mu ce kuma gwamma a dawo da subsidy ni zan iya cewa ban tunanin akwai wani abu da za a samu daga zanga-zangar da ya wuce dama asalin yin ne an yi nuna ɓacin rai ne da kuma nuna rashin jin daɗi da halin da ma'aikata da kuma 'yan ƙasa suke ciki to amma kuma a lokaci guda idan aka yi la'akari da shi magana da shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya yi batun magana ƙarin albashi to ina ga a daidai wannan gabar in ba dai ina ga su a ƙungiyar ƙwadago za ta ce abin da ake cewa yi ya fi bari ba ne ta dan motsa a gane cewa daga gaske ko kuma ta nuna wa 'yan kasa ta gamsar da 'yan kasa cewa fa har yanzu tana nan ba kuma wai arfa bakin ta bane amfanin wannan zanga-zanga ke nake gani abinda amma dai ba ta canza zani ba ta canza daga tsarin da shi shugaban kasa ya ɗauka ba da na san ba za a ce wai an magana tallafin mam an dawo da shi ba ba zai yiwu ba. DCL Hausa Hausa Hausa.